sauraro Assalamu alaikum. Sannunmu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda aka saba duk mako, tambaya da amsa shiri ne da ke amsa wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana tare da abokinku Michael Kudisin. To za mu buɗe shirin ne da wannan tambayar da ta fito daga Isa Muhammad Bayisa kuma ganam jihar Yoben Najeriya wadda yake cewa ta yaya ake samun matsayin farfesa shin ana iya janye matsayin farfesa ko dakta kuma mutum yana iya zama farfesa ba tare da ya zama dakta ba kamar yadda aka ce akan yi a turai To wannan tambayar na mika ta ga wakilin mu na Abuja Muhammad Sani Abubakar wanda shi ma ya tuntuɓi Dakta Abdulrahman Abu Hamisu. to ga kuma yadda tattaunawar su ta kasance. Wato mutum kan zama profesa in yana koyarwa a jami'a. kuma baka isa ka koyar da a jami'a ba sai ka wato sai wato kaidodin da aka shimfida mutum ya same su na farko dai an doke ka aiki a jami'a kuma an doke ka aiki a jami'a abubuwan da ya kamata ka yi shine ka koyar ka ilimtar da mutane ka kuma ka yi ta e, rubuce-rubuce wanda zai karantar da mutane a fannin ilimi da kuma inda kake koyarwa ɗan sai kuma mutum ya wato professor ne na karshe kenan zai mutum ya fara daga daga kasa ko mutum ya shiga as graduate assistant daga wannan graduate assistant sai mutum ya zamanto lecturer sai mutum ya zama assistant lecturer daga assistant lecturer sai lecturer 2 daga lecturer 2 sai lecturer 1 daga lecturer 1 kuma sai senior lecturer to a senior lecturer ne daga lecturer 1 zuwa senior lecturer baka baka saka ketare ba sai mutum ya samu phd tukuna dakta kenan sai mutum ya zama dakta sannan kuma ya zama senior lecturer in mutum bai samu doctorate din ba to in bai zama dakta ba ba zai tare har ya zama senior lecturer ba da zarar mutum ya zama senior lecturer sai kuma associate professor sai professor amma a turai a ah, in mutum ya fara aiki aka dauke shi a graduate assistant graduate assistant ba ba sa shiga aji su koyar ko su karantar amma a Najeriya ana yi to aikin ka shine ka taimakawa profesoshi wanda aikin su kawai su shiga a asusuka ne su bada ilimi su fita nasu da mutum ya samu ya zama dakta to ya zama profesa a nasu su ba su amfani ma da profesa sai kaga mutum ya, kai profesa in ya yi rubutu kawai sai ya sa sai sunansa ya ce shi dakta ne hmm. amma namu kamar siyasa ya shiga ko yaya ne sai aka zo kuma ba a ce ma daga phd mutum ya zama profesa ba sai ka zama associate ma kafin ka zama profesa so abin da ya kunsa kuma dole ne sai ka yi bincike ka karantar ka yi rubuce-rubuce kuma kowane matakin da za a dauka dole sai rubuce-rubucen da ka yi an tattara an turawa wanda suke gabanka an duba auna an tattance an yadda dace da cewa abubuwan da ka rubuta ya yi daidai kafin a baka wani matsayi so baka isa a najeriya daga matsayi daya zuwa wani matsayi a ce aka kawai ba a'a sai abun da ake ana bukatan point misali sai ka yi rubutu na abun da ake kira journal journal ita mm. ce wato wato rubutun da mutum ya yi wanda kuma ya nuna cewa ka san abin da kake yi a misali za a ce ana bukata kamar guda goma mm. to sai ka samu wayannan guda goma kafi sai kuma an tantance an yadda cewa eh abin ya kunsa an gamsu da shi kafi kuma ka samu ka haye zuwa wani level to dokta tambaya ta biyu shin ana iya janye matsayin nan na farfesa ko dakta da mutum ke da shi eh ana iya janyewa misali abin mutum ya karba aikin ba tare da yana da certificate ba takardar shaida hmm. misali mutum ya ce ya gama university alhali kuma bai yi university ba ko kuma bai gama ba ya shiga inda ake buga takarda ne ya je ya buga sa ya kai aka karba daga baya kuma aka gane cewa bai yi makarantar ba a kasashen mu na afirka dai ba za ka iya ce baya ga takardun karya akwai wani dalili da zai sa a cire mutum ba babu babu babu tun dai kafi ma a bashi professor sai an tabbata ya dace ya cancanta duk abubuwan su takardun shaida da ake bukata da rubuce-rubucen da ake bukata duk sai ya tattara ya kawo ko bako goma ne sai ya kawo kuma sai an duba sannan kuma a ƙarshe dai kuma mutum na iya zama farfesa ba tare da ya zama dakta ba kamar yadda akan yi a wasu ƙasashen turai eh akwai wain akwai akwai bangarori da mutum zai iya zama farfesa ba sai ya zama dakta ba ko loyoyi ma wayansu ma sai ka an ba su farfesa ba tare da sun zama dakta ba amma a kasar yadda da aka tsara a najeriya sai mutum ya zama dakta kafin ya abin amma akwai wayansu bangare wanda mutum zai ya zama profesa ba tare da ya zama dakta ba kuma ya cika profesan da gaske profesan da gaske ko profesa ban jama maganar da ake kenan hmm. shi wayansu suka ce bai da bai yi dakta ba hmm. kafin ya zama abin amma kuma in ka dobe shi da littattafan da ya wallafa da sauransu ai ba za ka ce bai sa abin da yake yi ba to dokta muna godiya da wannan dama na gode wannan kiɗan fita ne a ah, wannan kiɗan fita ne abin da za ka shirya da abin da za ka koya Allah ya baka wannan fita ya baka wannan abin da za ka shirya da abin da za ka yi shi hannu ko kuɗin ki a zuwa rubutu a wajen fita ka koya muna oh muna ba mai. To a gaida Alhaji Adamu Dan Marajas da wannan waka ta tica da fatan masu tambaya sun gamsu. Yanzu mu je ga tambayar ta fito daga Mansur Babura na faɗa da Tasiu Ismail Zita Gozaki, baban gida Yusuf na faɗa da Adamu Abubakar Bajoga. wanda suka ce dan Allah muna so ku tambaya mana likita shin da gaske ne yin wanka da ruwan zafi yana ƙara wa ɗan adam lafiyar jiki sannan wace illa ce yin wanka da ruwan sanyi a kullum yake haifarwa ga jikin ɗan adam to dr yusuf abdu misau malami a jami'ar tafawa balewa da ke garin bauchi a tarayyar najeriya ya amsa wannan tambayar a tattaunawar da suka yi da wakilinmu na can baucin ibrahim malam goji bismillah malamai ya danganci daga mutumin da yake wannan ɗabi'an wanka da ruwan zafin kuma ya danganci daga ko mutumin yana da wani ciwo wanda wanka da ruwan zafi zai iya ƙarawa ko kuma ya sauƙaƙawa ya sauƙaƙar masa to shi amfani da ruwan zafi a kimiyyance an san shi tun shekaru fil azal mutanen da suka fara fahimtar aikin likitanci tun zamanin da ba a fara rubutu da fefa ba sun ɗauka cewa shi jikin ɗan adam kawai ma abin da ya yi shi shine da ruwa da ƙasa da kuma iska saboda haka sukan yi amfani da ruwan zafi sukan yi amfani da ruwan sanyi ta magance wasu nau'ukan cututtuka da suke jikin ɗan adam amma kamar yadda na faɗa ya danganci daga shi yanayin mutumin da yake amfani da wannan ruwan zafi ɗin ko yana da wani ciwo sannan kuma ya danganci daga iya matakin zafin ruwan duk lokacin da mutum yake amfani da ruwa wanda yake zafinsa ya ɗara na jikin mutum sosai to yana iya kaiwa ga illa musamman yana iya ƙona abin da ake cewa ƙwayoyin halitta ko cells na fatan jikinsa ba wai ƙonawa da nake nufi na melewa wanda za a ɗau mutum a kai shi asibiti a ce yana da gyambo ba a ƙona wanda mutum ba zai iya gani da ido ba ya sa waɗannan ƙwayoyin halittan suna mutuwa a hankali kuma hakan zai iya raunana garkuwa ko kuma kariya da fatan jiki take da shi har ya kuma kai shi ga samun waɗansu cututtuka to amma idan zafin ruwan da ake amfani da shi bai ɗara zafin jikin mutum yadda zai wannan illan da na faɗa ba to yana iya kasancewa mai fa'ida misali idan mutumin yana fama da misali ciwon mura amfani da ruwan zafi zai taimaka domin daidaita ɗumin jikinsa idan kuma mutumin yana fama da misali kiba yawan matsananciyan kiba din nan amfani da ruwan zafi yana taimakawa wajen ƙara ayyukan ɓangarorin jikin mutum wanda kuma hakan yakan rage siga a jikin mutum ta wani guri amfani da ruwan zafi yakan iya taimakawa wajen ma saukar da hawan jini yakan sa kuma mutum ya ji ya dawo hayyacinsa musamman in ya yi aiki na gajiya naman jikin mutum da ya ɗaure yakan sake idan da safe ne amfani da ruwan zafi yakan sa mutum ya ji ya wartsake a dukkan ɓangarorin jikinsa su dawo suna yin aiki yadda ya kamata to kamar ɓangare na biyu na tambayar yana buƙatar sanin illa idan akwai ta amfani da ruwan sanyi ma'ana wanka da ruwan sanyi kullum to idan mutumin lafiyansa kalau ba shi da wani cuta wanda amfani da ruwan sanyi zai iya munanawa to ba shi da wani ba wani damuwa ba wani illa ya yi amfani da ruwan sanyi matukar matakin sanyin nan shi ma ba matakin sanyin da zai yi illa ba ne in na ce matakin sanyin da zai yi illa shine misali ruwan da aka sanya yadda shi ta amfani da na'ura amma idan ruwa ne wanda sanyinsa bai yi nesa sosai da jikin mutum ba yana da fa'idodi da dama shi ma wajen saukar da abin da ake kira stress ko gajiya a turanci akwai abin da ake kira fatigue sannan kuma da sanyaya naman jikin mutum sannan kuma da e, rage abin da ake kira maiko ko moisture kamar mai da jikin mutum yake budewa duk wannan yana da yana da muhimmanci kwarai kuma yana da amfani amma idan misali mutum yana fama da misali cutar mura kuma ya zo ya amfani da ruwan sanyi to dama dumin jikinsa ya yi ƙasa idan kuma ya zo ya amfani da ruwan sanyi dumin jikin zai ƙara yin ƙasa to wanda yake fama da wannan cutar in ya amfani da ruwan sanyi tabbaci hakika zai yi illa zai iya kai ga ah, yanayin da sai an kwantar da shi ko kuma a samu ah, asarar rai yanzu wace shawara za ka bai wa jama'a musamman ma masu sauraron mu game da batun mu'amala da ruwan sanyi ko kuma da ruwan zafi to batun mu'amala da ruwan sanyi ko ruwan zafi mutum ya kamata ya duba yanayin kansa ya ga cewa shin yana da wani cuta wanda amfani da ruwan sanyin nan likitoci suka ce masa yana ƙara assasa wannan cutan ko kuma yana da wani cuta misali a mace ne misali mai jego wanda amfani da ruwan zafin nan zai ƙara asasa mata misali ciwon zuciya to ya danganta amma in babu waɗannan abubuwa ɗin in mutum lafiyansa kalau ne babban kawai abin da ake bukata shine zafin ruwa kar ya yi nisa sosai daga zafin jikinsa kar ya zama ruwan da idan ka sa yatsanka za ka cire saboda tsananin zafi ko saboda tsananin sanyi to dokta mun gode kwarai da gaske to madalla na gode Mai alkamar zuma farar zuma be zuma zuma masoyiya a kiro mai zubin zuma mai kamar zuma Me kamar zuma wakar Nazira Ahmed kenan. Kuma ana sauraron sashen Hausa na Radio France International shirin tambaya da amsa. Idan kana so a dama da kai a shirin sai ka rubuto mana wasiƙa ta adireshin mu na email a arafai hausa tambayoyi a gmail.com arafai hausa tambayoyi a gmail.com To bari mu karkar shirin da tambayar Adamu dori a jihar Jigawa tarayyar Najeriya wanda ya ce a mai bayani kan bambancin makami mai guba da kuma makami mai linzami. Ya ce shi ko makamin atomic da aka jefa a Hiroshima da Nagasaki ya yake? To har ila yau Muhammad Sani Abubakar watan mu na Abuja kenan yana nan kuma ya hatuntubi group captain Sadiq Garba Shehu wani mai sharhi kan harkar tsaro a Abuja Najeriya wadda ya fara bayani kamar haka. a takaice idan aka ce makami mai guba shine makami wanda yake idan an harba shi zai saki wasu sanadarai wanda suke cikin makaman wanda za su haɗu su zama kamar ka haɗa kamar ka yi wani tsimi ne sai ya fitar da guba kuma irin shi wannan makamin ka ga ba za ka ce ka harba shi akan mutum ɗaya ko akan mutum biyu ba ka harba shi ne gaba ɗaya akan jama'a gaba ɗaya ko akan gari gaba ɗaya saboda zai faɗa ne zai sauko daga sama da wannan wannan hayakin da zai taso kamar hadari wannan guba ɗin wanda yake duk wanda yake kusa ko wani haske ko wani zafi ko wani iska idan ya shaƙa zai zama wannan abun ya same shi to kaji makami mai guba kenan to idan kai magana shi kuma makami mai linzami abin da ake nufi da makami mai linzami shine makami wanda yake wanda ya harba shi daga lokacin da ya harba har lokacin da makamin nan ya isa da inda zai isa shi wanda ya harba din nan shi yake rike da yana da yadda zai karkata wannan makamin ko ya ce dama ko ya ce hagu ko kuma an riga ma kafin ya tashi an riga an sa musu wani abu kamar kwamfuta a ciki an ce in ka tashi ka yi kamar mil kaza sannan ka juya hagu ko ka juya dama ka bugi wannan abin da ake so to kaji shi kuma makami mai linzami kenan wato daga lokacin da ya tashi har lokacin da ya sauka shi wanda yake har wanda ya harba din nan yana da daman ya jujjuya wannan makami ya inda zai fada akwai makamin ma kala kala ne akwai wanda yake ma yana da idan ma yana tafiya din ka kuma duba ga cewa inda ka ce harba din nan watakila ka samu wani bayani kuma cewa ba fa nan wurin ne ya kamata a ce ba abinda abinda kake so ka harbe din ba a wurin yake ba ko akwai jama'a ko akwai kasuwa ko akwai wasu yara in ka samu wannan abun nan din akwai wanda shi still wanda ya harba din nan yana a sama din yana tafiya zai kuma iya juya shi ya ce ko ya fada cikin wani ruwa ko kuma ya fada cikin wani daji inda bayan da ake inda ake so ya tafi to ka ji da bambancin shi da shi kuma da shi makamai sauran makamai wanda yake su ma suna cin zango mai nisa amma za a ce musu kamar ita roka to shi roka an ka harba baya da za ka sai dai kai kai addu'a cewa ya fada inda <laughs> inda kake so ya fada eh. to ka ji bambancin kenan shi kuma da wannan to har ila yau ya nemi a mashi a karin bayani inda ya ce to shi kuma makamin atomic da aka jefa a hiroshima da nagasaki ya yake yawa to makamin atomic din ma a yanzu na farko dama shine shine makami wanda zai ke da zai kashe mutane da yawa da aka fara sani saboda kalmar da aka fara sani tukuna shine makamin atomic kafin a zo a samu makamin kare dangi to makamin atomic wanda aka jefa a aka jefa a kan Hiroshima da Nagasaki a watan watan Agos na 1945 da shida da tara su biyu aka jefa aka jefa daya a Hiroshima aka jefa daya a Nagasaki wanda yake kashe mutane wurin ana ɗauka cewa ya kashe mutane a ƙalla dubu ɗari biyu to in ka duba wannan tarihi ga kamar yadda nace shi irin wannan makamin ba makami ne wanda zaka ce wai ka jefa ya kashe ko wani mutum ɗaya ko mutum biyu ba a'a a jama'a ne ko a gari gaba ɗaya kake so ka tashi da shi to shi wannan wanda aka jefa a Hiroshima daga sake din a cikin tarihin yaƙi inda kawai shi ne wannan sobin shi kadai ne aka san cewa an taɓa jefa wannan bom na Hiroshima da Nagasaki kuma saboda barnan da yayi wanda yake har yanzu ma suna cewa akwai wasu waɗanda guba da suka shaƙa yaran ma da suka haifa sai da suka fito da wata na ƙasa to wannan abin ne yasa duniya ta tashi ta ce a irin wannan makami kada a sake amfani da shi ko da yake kasashe da yawa harin suna da wannan makamai amma za a iya cewa a to shi wannan atomic din menene shi ne da har yake da wannan illa menene shi atomic din da ake kiranta makamin atomic to za a ce makami ne wanda yake yana amfani da eh. sanadarai ne suke ciki wanda yake a inda makami yake in ba a harba shi ba suna nan aje wannan an aje wannan a gefe ɗaya ba su haɗu ba amma har bashin shi zai sa wannan sanadari ya haɗu da wannan sanadari sai su haɗu sai su shiga kamar wani kanwa haka ka haɗa sai fitar da wani hayaki ko wani zafi ko wani haske wannan wannan in ka aka harba ɗin wannan sinadaran su ne za su haɗu a cikin bam ɗin sannan sai su sai su duk wanda suka sa wani ba su ya taɓa ka ba kamar hadari in ka shaƙe ta shikenan kai ka tashi aiki. tambayar ta ta ƙarshe kuma yake cewa kuma a wace shekara aka fara kera shi wannan makami na atomic ne kamar dai da na ce jefawa dai amfani da shi shine 1945 a yakin duniya na biyu amma kaga tun da an jefa shi a 1945 za mu ce kasashe uh, dama sun daɗe suna nazari akan akan wannan kuma ka san shi sha'anin tsaro wani lokaci especially wani sabon makamai su wanda suka fito da shi ma ba za su iya faɗan cewa ga lokacin da ake ba wani lokaci ana wani sabon makami ba wai dole ne kowa ƙasa zo mun fara nazari akan wannan abun ba sai dai ka dinga samun abun ko a bayan soja amma ba tabbas tunda kaga har yanzu akwai kasashen da eh, ana sa ran cewa suna da makaman ne amma su ba su fito sun ce eh ba su fito kuma sun ce a'a ba. Ranka dai muna godiya da wannan dama da ka bamu da kuma fatan mai sauraro ya gamsu. To na gode kwarai da gaske ne. Hayya ki kula min da rufa min da gode miki. Ka ci hamin ni cire min ni da kan sha maki. Ya zamin ni rika min mu tare maki. Ka ruɓanya mu kidaya mu ga yaya yake. suki sanya wa gamayya saka sabo take sakar son ka ta sarki ni suke wa nake saka sakon ki a hannun ki kimi ko daga kallon ka nake son ka da bai ko zauna da ni ka zama magani tausaya dan Allah ki tausaya min a gaza dan Allah ka a gaza cikin tama mai kwari sana furta kan ki babu mai mukuri na kasance domin ki ba da To a gaida Hamisu Breka da wannan waka karshen ƙauna. Kuma nan muka kawo ƙarshen shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International a madadin ma'aikatan wannan tasha musamman ma injiniya Hassan Alhassan Silija wadda shi ya hidimar seta sautin shirin abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.